muna nan ci gaba da karatunmu da muke gudanarwa a cikin wannan littafi namu wato attajin da usul a wannan muke gudanarwa kowace larba yau wannan larba 26 ga watan biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da hudu muna roƙo ga Allah shi muna jagora kuma ya daidaita mu ga hanya ta yi madaidaiciya kuma ya sa mu ƙarshe mai kyau ya shirya mu ya shirya mana ɗaya da ya ba mu da wanda zai ba mu ya shirya mana yan makarantar mu baki ɗaya mazansu da matansu Allah ya shirya mana su Allah ya tsare mana su Allah ya fake mana su Allah ya kare mana su da sabobi ne da sunaye ne da sabobi ne maɗaukaka albasalin rabi'u da yake ta da abil imam fasalin mu na hudu wato ya shahi abin da ya shahi koyi da liman wato idan abin na idan mutum zai bi liman sallah wato akwai wani abu da aka ce ma koyi da liman wato sai ya yi niyya zai yi koyi da liman sannan ya bi liman kamar wanda za mu faɗa yanzu عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه يأتي النبي يأتي إنما جعل الإمام ليتم به دام أنسى لمن دعا يكوي دشي wato shi liman duk abin da liman kwayi in dai ba sabo na yi ba to an sa shi don a yi koyi da shi har wasu malamai sun isa matuƙa suka ce ko min liman ya yi eh, ko ba ka san hukunci ne ba suka ce wajibi ka bi liman sai dai abin da ka sani ka san sabo na to wannan shi da ya ba ka bi amma da abin da ka sani da wanda ba ka sani ba duka wajibi na kai biyayya Ko da, amma in an ka kire ka ga sabo wanda ka san sabo na to ka bi a da liman da neman ciyaman da lokacin gaman da na gwamna da na shugaban kasa da hukuncin su guda duka wajibi ne a yi musu biyayya shugabanci duka wajibi ne a yi biyayya ga musu Kai za ka bara idan liman ya yi ka bara ka kabbiru ku ce allahu akbar ba ku da izinin yin bara sai liman ya yi kabara wai za ka a farkawa idan liman ya yi rukuni kuma ku yi rukuni wai da kala idan lima ya ce sami allahu liman hamida wa kulu kuko ku ce allahumma rabbana lakal hamdu wai za salla ƙa'ina in ya yi salla tsaye fasallu kiyama kuma ku tashi ku bi shi inda ya yi tsaye ku yi tsaye inda ya yi rukuri ku yi rukuri inda ya yi sujuda ku sujuda wai za su sallaka idan yan koliman bai da lahiya ya yi sallah da zaune to fa salluka wadda da ajima wa ku yi sallah da zaune ku dukan kowa ya yi zaune idan limamin ku zaunan nena to kowa ya yi zaune wannan farkon al'amari kenan kun ga ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya yi sallah da zaune abubakar ya yi da kai in ya ce allahu akabar sai abubakar shi allah da harshen rayuwa ce sallarta da gare ta bai dawo masallaci ba to da wannan malamai suka ci shi wannan wai za su la ƙa'idar wasu lokawa da ajima'u suka ce an shahe wannan da shi abin nan da shi wancan hadisin na ƙarshe ƙarshen rayuwa ta wato abin da a sanadiyya wa sababin hadisi sanadiyya wannan hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam sakada an farshe an farce. annabi yana rasa doki sai ya faɗo wajirha shifo al'aimani tsagin jiki ne na dama sai ya ji ciwo ya samu jiro rauni waje a samu yahudu na hussein sahabbai na suka zo don su gaishe shi ba da rashin salatu sai lokacin sallah ya yi wa sallah bin wa huwa ya ba su sallah yana zaune kun gani lalura ce ta samai sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da abin da ya yi sallah da zaune da haka da ya yi sallah da zaune sai ya ce to kowa shi sallah da zaune saboda haka idan dai lalura ta samu liman wanda za a sa liman ya yi sallah da zaune to kowa zai yi sallah da zaune a wannan lokaci amma ya warke daga wannan raunin sai dai ƙarshen rayuwa ce da ya yi sallah da zaune sun ka zanna sai yi musu ishara ku tashi tsaye sai sun ka tashi tsaye abubakar ya yi ladar shi na ya kun ga har yanzu ana ladanci saboda sallah sai ta ƙarshe masallaci ta yi ladan to shi ayyuka ne na baya ka goge na warko na baya su ka goge na gaba shi ya ga yanzu in liman ya yi sallah da zaune ba ku yi da zaune sai ka tashi tsaye kuma idan kun ka ga dama sai ku yi ladan da annabi ya yi ladan harshen rayuwa ku wannan hadisi rawahul hamsatu, malaman hadisi biyar suka rawaito shi wa a abi dawud da lafazin abi dawud da cewa inna ma ju'ila al-imamu dama dalilin da yasa aka sa liman lewa ta mabuda a rika yin koyi da shi aka sanya shi fa idza kabbara wa kabbiru ya kabbara ko kabbara wala ta kabiru a ta yi kabira kan ku yi kabara sai kun tabbatar da ya yi kabara wai za a raka a farka ni ya yi rukuyi ku yi rukuyi wala tarka kan ku yi rukuyi a ta yarka sai ya yi rukuyi wai za ka ji da fasdudu in ya yi sujuda ku yi sujuda wala ruwa a ta yi sujuda kada ku yi sujuda har sai ya yi sujuda kala humaidi humaidi ya ce ƙaunu da ya ce idan sallaji alisa fasalu julusa kowa bi mara da yali kadima wannan da rashin lahiya ce na farko alkadima na farko kamar da na ambata muku rashin lahiya ne na farko nan na ya ce su zanna da ya faɗo daga doki su musallan biyu sallallahu alaihi wasallam ba da zarika ziyarta amma daga baya annabi ya yi sallah yana zaune wannan su hana kalfahu kiyamun mutane na baya ne duk da tsaye lan ya amurwan bil julusi bai umarce su zanna ba da sallah ce ta karshe. wa innama ya kazu bil akhir dama aikin annabi ana karban na ƙarshe fal akhir sannan na ƙarshe min fi'li daga aiki ne sallallahu alaihi sallam ayyukan da annabi ke yi na ƙarshe aka dubi wato wani wanda ya gabata da mai bi mai sai a sako na harko abin mai bi mai har a kawo ga na ƙarshe sai a aikata na ƙarshe a bar na baya gaba dai to don haka ko da annabi ya rasu in lima ya yi sallah da zaune to ma mu in sun lahiya ne suka kai suka tashi kuma idan abin na siyasa ladan sai ladan shi ya yi kabara sannu sai ladan ya yi kabara da ƙari kuma wanda sun kai da shi da abubakar a wannan lokacin. rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito abin da wannan hadisi Kawar haka ala'aita halin wato so ake yi shi mamu wato ya zan mai bin lima a cikin dukkan ayyukan da yake aikatawa haza lafzul bukhari wannan hadisi lafazin bukhari kenan fi riwayati anas wa hadisul kitab hadisan wannan babu shi ko riwayatu muslim riwayat muslim muslim ne لأن أبا أبن ta abi تأبي هريرة mai ji ko mai ji da ya يقال magana yanzu? shi malamin mai ji shekul bukari shi ne babban malamin bukari wa zahirin riwayati riwayati abi huraira zahirin ruwaya abu huraira abinda ta nuna annar mamuma lalle mamu ya tabi umamu zai bi limamin ya turka au ga zama inda liman ya zanna zai bi shi wa illam ya kuma azuran ko bai da uzuri wa alayhi ba abu wasu malamai haka sun ka yi cewa muddin liman ya yi sallah da zaune kuma koyi da zaune haka wasu malamai sun ka yi wa zahirin ruwa ya ce ya to wa kala al-humaydi wa kala jamhuru jamhurin malamai sun ce la ta salatu min qa'udin ya halitta a yi sallah min qa'udi ga da zaune limata ba hatin imamu don bi ga liman li'anna al-imama la yaskidu an al-qawmi shay'an min arkan as-salat dan liman bai iya kada ƙarfi ne bai iya kada farilla ko guda daga cikin farillan sallah ya ce ku yi mamuna doke muku farilla kaza liman bai iya a ma'a yi a kudratihi alayi duk muddin suna da kudura suna iya yi wa ruwaya ta anas hiyar akira ruwaya anas ita ce abin nan ruwaya ta karshe hiyar akira ita ce ruwaya ta karshe ita ruwaya anas da annabi ya yi sallah da zaune sun kai da tsaye ita ce ruwaya ta karshe wariya wannan da lima kaula saboda haka ita wannan ruwaya ta sha ruwaya da aka baninta ta sha waccan ruwaya da ta ce masallin kawo da ajima'i, to wagga ruwaya ta ana ta shahi wannan ruwaya ta abu saboda haka yanzu duk limamin da ya sallah da zaune don bai iya yi in dai ya zama babu wanda ya fi shi duk shi mamun nan kabi to su za su yi sallah da tsaye don su suna da karni da tsaye shi ko da bai da karhi da tsaye yi mai uzuri shi da wani. wa wa radiyallahu anhu daga shi dai ana sayar ru radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه An الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار رأس الحمار wato yana tsawatarwa ga mamu mamu ya bar saba malima mamu ya bar saba malima shi na ya ce shi yanzu amma ya kasha shin shi bai jin tsoro Allah biyar fa'ura a sau kabla imam wanda ka ɗauko kai ne ya fara tasowa daga rukuyi daga sujuda kabla imam kamin liman wanda ka rigo liman tasowa bai jin tsoron an yi hawwala Allah ra'asa wa ra'asa ya mara Allah ya juya kai ne ya sai kan jaki idan mutum na riga liman tasowa da gangan da gangan da gangan da gangan yana riba liman tasowa kai ne ya fi zama na jaki wata rana kwan gane shi sai ya gane da kan jaki ko zan cikin kabilar sa'ada mun yi karatu da ku a suka ce malaminsu ya ce sai ya gani suna yiwa ko mutum kai ne ya zama kan jaki sai ya rige liman abin nan tasowa sun kace sai kai ne ya koma kan jaki sai ya yi sauri ya shige gida yana ba su karatu sai ya sa hijabi tsakani ne da shi babban almajiri ne yake ranar sai na buɗe hijabi ne rega sai na ga malam da kan jaki zai ne yake wa cikin jama'a saboda kai ne ya koma kan jaki amma almajiri ne ce babban almajiri ne ce sai na lega cikin jabin nan da ya sai na gane da kan jaji. saboda haka akwai haɗari mutum ya riƙa tasowa liman bai taso ba ko ba tashi liman bai taso ba duk abin da kuke yi ko yi tare da liman wadda kun ka ga yana yi ko ya kama da mutum ya zama liman ko da wai hadukai biyu sun zo liman yana bin wannan baka da damar ka ci bari in saba ta a gari an ka ce mm, bari in aiki da wani hadisi ai duk sunna ta baka da damar ka ce haka nan don sabo na ka yi tun da liman ba duka ga hanyar shiri yake ba don ni za ka ce ba kari ne don ka gwada mutane rabuwar kai na da fa'ida ka saboda haka wato a ji tsoron saba ma liman wa bi riwayatin cikin wata riwaya a mutum bai jin tsoro an yi hawwalallahu surata fi surati yamara Allah ya je sura ta ta zama cikin surar jaki ya koma jaki fuska ta ta koma ka jaki awa ne irin na jaki ya ɗoya ɗoya irin ta jaki a cikin wata ruwaya wa bi ruwayatin an yi hawul Allah wa ra'asa wa ra'asa kalbi Allah ya canza huska ta ta koma huska kai ne ya koma kan kan kare ra'asa kalbi kunga wannan nuna mana na akai za a shayi shi a canza shi daga sifar da yake da ya koma da wata sifa saboda tsaikin bin liman saboda ka duk abin da kun ka sani ko menene na ibada wanda duk kun san ba ku iya bin limamin da ka yi nai to ka ku shi sallah amma liman na wanga bangare kai kana wanga bangare to kai haka wa alaikum assalam guda za ka yi tunda akwai ta guda za ka yi wannan akwai ta eh in ka bi shi ya saki hannu kuma in dai ka yarda ka bi shi to ka saki hannu tunda ba sabo na ya kai ba ba sabo na ya kai ba dai ka ce ya saba ma Allah bari in kauce mai tunda an ce kakkai da ga sabo to ba sabo wani eh in dai tare da liman kake wanda bayan ta sabo na kai da an ce an sa don a yi koyi da shi don mi zai yi wani aiki daban kai ko kai wani aiki daban to can shi ko wani iya wani aiki daban ha can shi ko wani iya wani aiki daban ha duk wani ke tsalla ko da isra inda liman kai kai in bai yi ka kai abin da ake ni yadda za a hada kan musulmi guda ba ne aka yadda za a rarraba su ba abin da kuwa ganin wasu na yi ne wannan su kuma suna wancan duk sabo na kuma idan mutum bai bari ba akwai hukuncin da Allah ya tanadi diga mai sabo tunda annabi da ya faɗi ya ce dama an sa liman don a yi koyi da shi don haka ɗaya an ka sa liman don a yi koyi da shi saboda haka kwabi liman in dai har kai yadda ka yadda da liman ka bi shi to bi shi ko ga abin da yake in ba ka yadda da shi wata wani ne ka bi wanda ka yadda da shi amma dai kakka so ka ce ka da shi kuma ka barkata mai jama'a ka ce kuma ka yadda da shi kuma ka barkata mai jama'a akwai shi mana babu shi ana yi nai illa dai abin da za ka ce a yi shi ƙarfi don mai yawa don da mahuni masu ƙari mai yawa don da mahuni masu ƙari wannan hadisi rawawar hamsa malaman hadisi biyar suka rawaito shi عن انس رضي الله عنه قال na لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم انس يا ce annabi ya yi sallah da mu wata rana sai ya ga ana rigo ne dukawa ana rigo ne tasowa Falon ma ka da salata lokacin da ya gama sallah a kabala alaina sai ya huskanto wajen mu waje yi da huska ce fa qala sai ce mana ayyuhan nas inni imamukum ya ku mutane ni wal imamin ku ya kuka jayayya da ni in janin ku jana ni wal imamin ku wala tazruquni bir rukuyi kada ku rige ni ga rukuyi wala bi sujuda kada ku rige ni ga sujuda wala bi qiyama kada ku rige ni ga tsayuwa wala bi inshiraga kada ku rige ni ga sallama ko inni araku amani wa min hadi ni fa ina ganin ku gabana kuma ina ganin ku bayana duk abin da kuka ina gani na sassaba ne su maƙala sanna ya ce wallazi nafsu muhammadu biyadi na rantse da allah wanda ran muhammadu yake ga hannu ne laura aikin mara aiki inda kun ga abin da na gani wurin ga da nake la da haktun kalilan wallahi da kun yi dariya ya ne wala ba kai tun kuma wallahi da kun yi kuka mai yawa kalu sai suka ce wa ma ra'aita ya rasulullah ya maza Allah ni na ka gani kala ra'aitu jannata wa nar yace na ga aljanna kuma na ga wuta da aljanna da wuta don na gane su kun gani annabi ya yi hushi har ya ba da labarin abin da ban sani ba saboda ana sassaɓa mai gashi ne liman shi yasa kun kaji ya ce ya ku mutane in ni imamu ku kai limamin ku wani kai muku sani ba saboda matakin da suke ɗauka ba daidai na ba kuma kun san duk sama annabi a halittu na na amma annabi ya hana a saba mai ga abin da ya yi duk da ku yana yiwa ya yi wata sunna baya amma ya hana a kauce mawagga da yake ciki yanzu to shi neman ba a saba mai ko da kuwa ganin wasu na saba wasu ganin suka ba komi ba ne wannan shi asanadiyar za ku ga wani yana yana sallah amma kullum sai ya shiga ƙara yana sallah kullum sai ya shiga ƙara saboda shi sabo yana kawo abin nan ya nan wato musamman sabo wajen sallah ita da ya kamata a mai da al'amari ga Allah a kyautace su da kyau to sai ka ga mutum na sassabawa cikin dole rayuwa annabi ta ɓaci in kora annabi ya ɓaci har ya yi irin wannan nasiha mai zayi ayyuhan nasu inni imamukum ya ku mutane kai limamin ko nake ko ku sani ba kun ga abin da yasa annabi ya wuce ka wato ya ga ana so a raba ka al'umma to domin kai lokacin da ka yi na haka to shi ko wani in yi na haka shi wani in yi na wa wasu in sun ka yi na wa daga nan sai ka ji ana taɓa ɓacin liba an ce ba na Allah na ban mugu na saboda ra'ayi ne ya sawa mutane a ai ka san da kai mun kai karatu jiya cewa al'itibaru bi bi umumi abin bi umumi lafazi la bi ihtisasi sabab saboda ka duk wani abu a shi da kai mun kai karatun har kai tambaya kuma sai saboda ka abin da kalmar ta annabi ta gani shine aka yi mi kalmar ta gani mi ta gani to komai ya shiga ciki ba a cewa sai wannan abin komi ya shiga saboda haka wajibi na ga mamu ya bi limamin duk wani sunna da kun ka sani in dai kuka ga liman in dai kun gane liman sunna ta yi illa dai ba wata can wadda kuka so wato kakko bi waccan ku bi liman in kun ka bi waccan to yanzu dai masu sabo kuke don ba nan na an ka ce shi liman ce an kai da da an sa shi ma ju'ila ilal imamu yi wata bi kawai Eh? eh in baka gamsu da shi ba gobe ka dawo ka samu wani wuri ce inda kaka zuwa kai naka kun ga ai da yawa kuna ganin yara matasa masu irin wannan wa kun ka ga ya zama na kwarai wa kun ka ya zama na abu ɗan jirali da yana jirali da zai inda a ce suna da la suna samun lada tunda sunna ce suka ce sun ɗabbaka amma ka ga ya ka karuwa gari saboda raba kan mutane na sabo sai ka ga ya ɗaya ta aka fama da ita kuma ba ƙarewa ta kai ba in ba ƙare sabon an kai ba rawahu ashekani bukari da muslim suka ruwaito abin na wannan hadisi to an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu qala ra'aytu ar-rijala qa'idi ukrihim sa'ad ya ce ra'aytu laqad ra'aytu rijala hakika na ga mazaje ka a aqidi ukrihim kowannen su ya kulle izaruhu fi a'naqihim ga wayarsu kowa zane nai ya laga ya daure ladani ga waya misali bayani kamar yara ƙananan rubun yara suna ne, min dikil izari saboda ganin nasu bai da faɗi yana da kunci haka ne gane su kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi abin nan faƙala ƙa'ilin sai dai ji wani mai magana na hannu ya ma sharar nisa la tarfa ana rahusa kunna ya jama'a mata kakku daga kawunan hatta ya rafa a rijali sai maza sun daga kawunan wato lokacin da maza suke da abin nan zane wanda yake abin nan matsatsi sun sanya shi ya matsa jikinsu to sai wani mai magana ya tashi yana cewa mata kakku taso ku bari sai maza sun taso to su ko maza abinda a mahallin shahin na wannan hadisi su maza ce wadda annabi ya taƙaddamu wa a bi wale atamma dukum man ba'dakum ku gabato kusa ku ku koyi da ni wanda a bayan ku ya koyi da ni yau da haka kada maza ku taso sai maza sun ta kada mata su taso sai maza sun taso su maza su a kusa da liman su ka koyi da liman su ko waɗanga mata baya suke tuko su koyi da mamun nan da kalima juma saboda haka duk abin da aka ni ba a tashi sai liman ya taso shi na kawai abin da ake ni kada a taso sai an tabbatar da liman ya taso sana a taso kusan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da maza da mata wuri guda na ake illa dai an san iyakar sahun maza inda in yadda ka nan na aika tsayawa daga nan baya ne nan sahun mata ka tashi na farko har a yi baya don shi ne an kace sahun mata na na ƙarshe shi ya na farko alheri don haka an kace sahun maza na farko shi ya na ƙarshe alheri saboda na ƙarshe kusa ga mata yake sahunsu na farko su ko mata kusa ga maza yake idan ba kuma ce ba akwai wani karatu da mun gaida ku annabi ya nada wani liman sallallahu alaihi wasallam shi limamin nan da annabi ya nada talakana saboda haka ya yi sallah zane ne bebe ta shi a sai da kyau kuma ga shi ya laga ya kulla ga waya amma da ya duka sai ta mankiya shi a sai ta bayyana da abin arziki ne baya to ana cewa mata kafa taso sai maza sun taso to ran nan wata yarinya sai ta taso kafin maza su taso ko da ta taso sai ta ga ta manta shi liman ga hili ko mina shi waje sai ta koma da an ka gama sallah sai ta tashi sai ta ce ya ku mutane ku yi wa Allah ku yi wa Allah ku rihe istal imam duburan liman kowa Allah ku rihe duburan liman amma kuma kun gani wanda ya ga al'aurar limami ne shi ya ɓata sallace wanda bai ga al'aura ce ba sallace tana shi ya sa a karance karance na ban ruwaito annabi ya koma aika ce a sai tun da bai da tuhayi ba ban karanta yana an ce ya koma aika a hidda wannan limami ba amma kuma rihe al'aura wajibi na yan mutum bai da abin da zai rihe ta duk mamun da ya kalli al'awarar limami ne lokacin sallah sallah ce ta baci saboda haka in kun bi liman ku gaggawa ku bari sai kun tabbatar da ya taso sannan ku taso wannan shi ne kawai mahallin shahid a cikin wannan hadisi namu in kun tabbatar da liman ya taso to ku taso in kun tabbatar da liman bai taso ba to kakku ku taso rawahu as-salata malama hadisi uku suka rawaito wannan hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ji'tum ila salah idan kun ka zo zuwa wajen sallah wa hana sujudu ko da kun ka tawo mun yi sujuda to kafa ku tsaya ko mi fasjudu kuma ku yi sauri ku yi kabara harama ku sujuda wala ta ba duwa shay'an kakku miƙe ta da komi kakku ja ta ku ce Allahu akbar kawai kakku ce Allahu akbar kakku yi haka kakku yi mata mata da komi ku ce Allahu akbar kawai ku duba wa man adrakar raka'ata wanda ko ya iske ruku'i shi ya iske liman cikin ruku'i fa kada adraka salatu shi hakika ya samu wannan sallar wanda ya samu sujuda bai samu sallar su ba bai samu wannan raka'a ba amma wanda ya samu ba kada a daraka sara hakika ya samu sallah rawahu abu dawuda wa daruqutni abu dawuda da daruqutni suka rawaito wannan hadisi bi sanadin salihin da sanadi mai kyau a kudibi wannan hadisi kudibi abin nan magana yara yanzu wayan ka cewa wai in baka karanta fatiha ba baka da sallah sun ki tsayawa su aje hadisin inda annabi ya aje shi su ne masa wani tawili suna cewa baka da sallah in baka samu fatiha to ga wani ruku'i ya samu annabi ya ce a adraka salata hakika ya samu wannan sallah to ku lura da irin wannan yanzu lokaci na ba wai kowane mutum zai faɗa maka magana ka ɗauka ba ko ku ya samu littayi eh, in ka samu littayi ka rike kaga yanzu nan ka rike wannan hadisi mai kyau wani ya ce ma ba ka da sallah ya ishe ka kallo bale ka tsaya magana da shi annabi ya ce yana da sallah ka ce wannan sallah ko kallon ka yana yi to amma in baka yi karatu ba sai ka ji mutum na hadina, an kaɗa mu cikin rikici jiya malam ya ce akwai sallah yau kuma ne wani ya ce ba. eh wannan wanda a abin nan wanda a shi dai ne to iya kawo shi sai ka ce ya malamai sun ka wasa wanda a shi dai an kasi wanda ya bi liman kira'atu da imami kira'atu lahu to da irin waɗanga abubuwa suna buƙatar karatu kaga yanzu idan ka karanta ka gani kaga za ka san wato abin da kake yi amma duk wanda ya iske ruku'i tare da liman a ya shiga ruku'in nan tare da liman to abin na wannan ya samu wannan sallat amma wanda ya iske cikin sujuda shi bai samu wannan sallah ba yana iya canza ta wato ya bi wani liman kuma amma adi bin jabal radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma'az ya roito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ata ahadukum salata in dayan ku ya zo wajen sallah wal imamu ala hali ko da yazo liman na bisa ga wani hali ko halin ruku'i ko halin sujuda kowane hali dai ya iske liman to ya yi ƙoƙari wale ya suna aka ma ya suna da imam ya aikata wa da duk ya ga liman na aikata to shi ƙoƙari shi aikata hakan idan ka zo masallaci da ka iske liman to ka yi ƙoƙari kai ma ka yi wannan abin da ka iske liman in tsaye ka iske shi to ya bara kai ma ka yi tsaye in rukuni ka iske yi to ya bara kai ma ka yi in sujuda ka iske ya to ya kabara ka yi sujuda ya attahiyatu ka iske shi na ya to ya kabara ka yi attahiyatu balle suna kama ya suna da imam lalle ya aikata kamar wada liman yake aikatawa duk da liman ka aikatawa shi ma ya aikata haka balle ya wafi kyau fi ma huwa fi lalle ya yi muwafaka da liman shi ma huwa fihi ga abin nan da liman yake ciki ne ko mina na da ya kokari ya yi muwafaka da liman ga wannan abin to wannan kunga wannan babi kenan kuma wannan babi kunga nan ya kare wannan babi mai muhimmanci a cikin wannan wato koyi da liman shi liman so ake a yi koyi da shi koyi shi ku ba saba ma liman ku ba saba ma liman liman na bisa ga wani hali ko kuma kuna bisa ga wani hali ku bayyana haka nan bai da kyau rabuwa duwa da take wa haɗari ta duwa da rabuwa take haɗari ta abin da kuwa gani na abin nan yara masu tasowa a komi aka yi su ce a rabu komi suka yi ce a rabu don su sai su samu kuɗi wannan abin da ya sa yara na ba su san haɗarin da a ciki ba inda sun san haɗarin da a ciki ba mai cewa a raba kan mutane ya ce alheri na rabuwar kai Allah ya ce muke mu to sai fadalu safil awwal wa ma yadi sai fadalu sahu na farko da abin da ke bi masa na farko wato na biyu kenan عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريقه annabi ya ce girshi wani mutum na ta tafiya bisa hanya waje da busu na shauke sai ya samu rehen iccen kara ala tsariki ga hanya kun san kamar mu nan kamar su ma can haka nan suke akwai wani gumbi farin gumbi kun san shi a gare su can larabawa kamar makka da madina farin gumbi a gare su da farar kaya mu ma nan kun ga inda duwatsu suke dutse to sai ku iske farin gumbi da farar kaya wurin to haka so wani mutum gehen hanya sai ya ga kayatu da ko farin gumbi na ko bakin gumbi tun da fadama har da bakin gumbi gehen hanya ya kai towa ba a hudu da ya dibai sai yana wuce sai gumbi na ya rike mai riya sai ya dawo sai ya ɗebe sai ya ce wani gungun ga cuta na haka yaka cuta mutane masu da hanyar da a akara sai ya gunce shi ya kai can nesa ga hanya ya yi fa lahu sai allah ya mai godiya fa da lahu allah ya ce ya gafarta mai abin da godewa allah an sa aiki ne kudi ba kara ɗaya ta ɗebe sai allah ya ce ya gafarta mai to bayan annabi ya faɗi wannan sun makala sannan annabi ya ce a shahada a kamsu masu shahada biyar ne wayanda abin nan mutuwa su wato shahada ce to mutane biyar ne su mutuwa su shahada ne su wayannan mutane guda biyar duk wanda ya samu kai ne ciki to ya yi shahada na ɗaya wuni wanda ya mutu cikin alloba wuni duk wanda ya mutu cikin wuni to ya yi shahada wal mabadunu da wanda ciyan ciki ya kama shi da ciyan ciki na mirdawa kawai ko ko ciyan cikin ɗan kano mane ko ko alfata ga cikin ciki duka dai ciyan ciki na to wanda ta ciwon ciki ya kashe shi ma ya shahada walgari wanda bai iya ruwa ba ya samu haɗarin jirgin ruwa sai ya mutu shi ma ya yi shahada inda dai musulmi na wa sahibul hadani da wanda gina ta hada da shi shi cikin gida yake sai an kai ruwa kamar da an ka dora ruwa ga damana gina na fada sai gina ta fada da shi ta kashe shi ya yi shahada wa shahidu fi sabilillah wanda ya je yaki fi sabilillah ya yi shahada shi ma shahada ce ita ce babba wa kala sai annabi ya ce lauya alamun nasu fi nida inda mutane sun san ladan da aka ba su a ga kiran sallah ladanci wa tafil awwal da tsawon farko sun malamu ya jidu sannan sun ka zo ba su samu tsawon harkon ba ba su samu kiran sallah ba illa an yi sai mu an ka ce sai an yi ƙuri'a illa an yi sai mu alaihi sai an yi kura a gare shi to inda sun san halalata da sa mu da sun ce duk a yi kura ban yayi ma kowa haƙƙi na na ladanci amma a yi kura akwai kasan ya zama lada ban yayi ma kowa haƙƙi na na wurin ganda ke ban daga ma kowa haba ga wani nan an ba shi wurin nan ke ban ba suwa a yi kura in ya ci ni in kana tawa yana tawa kenan amma in ka rige shi ka zanna to kai da wurin ka walau ya alamuna ma fi da inda mutane sun san ladar da aka samu ga zuwa masallaci da wuri-wuri lasaba ko ya da sun tsere gare shi walau ya alamuna ma fi la'atamati wa subuhi inda sun san ladar da aka samu ga atama sallah isha'i wa subuhi da sallah asuba masallaci la atahuma wala haban wallahi da sun zo musu kodar da jirgin inda a ce mutane sun san ladar da aka samu ga zuwa masallaci cikin duhu da isha'i da asuba su aka cikin duhu ya ce wallahi da sun la'atahu ma wallahi da sun zo musu wala habon ko da zai jirgi saboda haka ku rika yin hankuri ku tai masallaci ku yi sallah isha'i ku rika yin hankuri ku tai masallaci ku yi sallah yi duka kalloli ku je sallah masallaci amma dai waɗanda su sun kawo muhimmanci isha'i da asuba rawahul hamsatu illa aba dawud hamsa suka rawaito wannan banda abu dawud wa anhu Allahu an har yanzu ɗaya daga shi abin nan a mai ruwaya abi huraira radiyallahu anhu kala khairu suhudin rijali a awwaluha ya ce sahun maza wanda ya alheri na farko ka yi ƙoƙari ka samu tsawon harko ko ciki ko waje kar dai ka bari tsawon harko ya kuce ba ko ciki ko waje ka dai ƙoƙari ka samu tsawon harko wa sharruha akhiruha tsawon da ya kowane sharri cikin tsawon maza akhiruha tsawon nan na ƙarshe libu'udi odiya anil imami wa qurbi min nisa saboda ya nesa gari lima ya nesa ga maza kuma ya yi kusa da mata tunda su mata inda sabon maza ya tsaya nan nasu ka tashi sannan kamar da ke ta maimaita muku babu gina tsakanin maza da mata babu gina wa kai da sabobin nisa'i a firasu ko tsawon mata na ƙarshe wanda bai kusa ga maza wa sharruha awwaluha sharrin sawan mata na harko shine sharri inda suke hade da maza amma inda an kai gina tsakanin maza da mata to sawan harko na mata ya yi alheri ya yi na ƙarshe alheri amma inda yake haɗu suke da maza da mata to na ƙarshe ya yi don shi ya zama nesa ga maza amma in akwai gina to na harko ya yi don ko shi nesa yake ga maza ba ya kusa ga maza don gina nena Eh? to ba a cewa akwai laimiya an yi gina tunda tana taimakawa wajen nisanta maza da mata eh? ba su ni eh ba su gani amma ai suna ji in dai gina ta ai suna jin suna jin mamu eh, in silin mai ƙarfi na wanda ka hana maza su ga mata a bai da lai e ai kabbarorin da aka bi ai suna suka biya. ai duk suna jin koyi in dai masallaci guda na don ana ji ai a tsawon harko na ko na ƙarfi shi ni ce tsawon harko na ko na ƙarfi sai nika tambaya ka gaba ka da buƙatar tambaya don ta gaji an yi magana tsawon harko ba ka ba ka bacciya ba cikin masallaci ya ba gidan wani na in ka san ba gidan wani na ba ka kuma san cikin haujin masallaci yake ga in ka ce ba cikin masallaci na ba kamar yi laifi illa dai ana so a bi hanyoyi masu kyau saboda kamar yara da mata in an ka bar su waje ko cikin masallaci in ba hake su an kai ba sallar kwarai za su yi kamar yanzu nan misali in ba haƙe ga mana yanzu kamar misali mana sallah nan yaran nan da kake gani wani bi in ba da bulala ba ko sallah ba su da kwarai nan masu inda aka gani. su bale sun koma nan inda ba a ganin su ko wani sallah ce ko ta akwai ba ta yi da in shi ɗaya na ba Eh, shi ne ce maka in shi ɗaya na ba ai ko nan cikin masallaci ka koma can ka aza ka zama kai ɗaya amma in wa taro na shi mutum guda ya koma can eh to sai a faɗa mai ya shigo cikin jama'a innama ya kula zebu a abin na alƙasiya dama kirkici yana cin wanda shi sai a faɗa mai ya shiga jama'a don dama innama ya akuli zai wa alkasir in an ya shigo cikin jama'a da albarkar jama'an nan zai ce amma in ya koma shi ɗai yana yi wa shi ɗan nusa yi shi ya halitta ya yi sujuda in mutum in ba nesa na kware ba haka kamin ya kawo inda liman liman ya yi ruku'i ya halitta shi ruku'i inda ya iso masallaci kuma in ba nesa na kware ba ka gani yanzu misali a ce nan liman yake saman ga shi ɗaya na ka shigo masallacin ga daga can harko ne kai ruku'i nesa na don dogon ta ya za ka yi kamin ka kawo inda liman amma da a kaddara yanzu kana iso a nan bakin gambon ga sai lima ya duka to ya halitta ka duka ka yi ta mahaudi da sai kana mahaudi ba haka kana dudduke ne ko ba kana dudduka kana dudduka haka kawo sai ka shiga ya halitta amma in nisan ya yawa sun ce ba a yi a sai iya isa masallaci ya sama masallaci wannan hadisi wato rawahul hamsa illa al-bukhari wa an huzaifa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qal fuddilna ala nasi bi thalathin annabin mu ya ce sallallahu alaihi wasallam mu an fifita mu akan mutane da sun ka gabace mu bi thalathin da abubuwa uku mutanen da sun ka gabace mu mun tsere musu da abubuwa guda uku su ba su da su jiya la na ka suhufin mala'ika ta haifan mu an sanya su kamar sahun mala'iku su waje lallana addu ha masjida an sanya mana ƙasa dukkan taurin sallah shine ma'anar masjid dukkan taurin sallah wato inda dulla dura ta kama mutum yana iya yin sallah bai cewa sai na kai wuri kaɗan. waje ya laturbata hala na hura an sanya turɗarta ta zama mai tsarki gare mu idan lam na ji ma in dai ba mu samu ruwa ba sai mu yi ta taimama wa zakara kasulatan ofara mai ruwa ya ce ya ambaci wata ɗabi'a ta gaba wadda ban tuna ba shi mai ruwa ya mance da ita don haka ya ce ya ambaci ɗabi'a ta gaba wadda ban tuna ba ita wannan ɗabi'a zakaraha Nasai nasayi ya faɗe ta da ƙauli ya ce wa to hadil ayati an bani waɗanda ayoyi min mil bakara na ƙarshen suratul bakara min kanzil daga wani taskar dukiya ta hatul arshi ƙarƙashin al'arshi walam yudahunna ahadun qabli ba ba kowa ba su ba gabanina wala yudahunna ahadun ba a bi kuma bayana ba ba kowa su wayannan ayoyi da ba ba kowa su ba gabani ne kuma baya ne ba a ba kowa su su waɗannan ayoyi kuma daga kanzul janna sarka aljanna suke kuma ta hatul arshi karkashin al'arshi suke wato ayoyin nan nan kawaci mil baqara lillahi ma bis samawati zuwa aya ta ƙarshen bakara wato aya uku wasu hadisai suka ce aya bi amana rasulu zuwa ƙarshe kamar faɗai ta wane ake gare mu cewa wayannan ayoyi wanda ya rike su Allah zai ba shi dukiya don ya ce min kanzin daga taska wato daga dukiya wace dukiya ta hatal arshi wadda a can karkashin al'arshin Allah saboda haka karanta wa'annan yana kawo alheri da yawa yana sa mutum ya samu taskan nan wato dukiya hmm. babu babu laifi amma dai in mutum yana yana canzawa ya yi amma ai ba laifi na mutum ya keɓe wasu ayoyi ya ta karanta su ba in dai ba cewa ya haka na an ka cewa don wa'anda a shari'a ta iyakance in ka iyakance su ba ka laifi amma dai kawai don a dibin falalar su ka rika karanta su abuna mai kyau don bida wannan dukiya don dukiya kun san yanzu haka kowa bida ta na shiga yi kowa bida ta shiga hashi abin nan mafaɗin kashi mafaɗe ba wanda zai ce maka bai son dukiya to ya an ka ce ga abin da aka yi a same ta ba ka da laifi idan ka yi shi wanda shari'a dai ta ce doki takalmin nan da bisa gambon nan ɗauke su da bisa gambon nan ko ba aza mana takalmi bisa ta ga abin ga dawada ta kai to kun ga dai wannan dukiya ta kan ziljanna taska aljanna kowanku yana iya bidatta kowanku yana iya bidatta kuma kowa ya bida bai yi laifi ba saboda haka a suna cikin abubuwan da an ka keɓe annabinmu da su shi shi kaɗai ba a ba kowa ba mahallu shahid wato wa ju'ila suhufu na ka suhufin mala'ika shine mahallu shahid rawahu muslim wannan sa'i عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وملائكته للي الله تعالى وملائكون يصلون سنة الدعاء على السبت على الذين يسلون الصفوف الأولى جوائن نندك سادة سفر بين هرفو duwayen da ka kokari su shiga tsawon harko to Allah da mala'iku ne su ne musu addu'a don salatin Allah addu'a ce Allah mai musu addu'a yana sa musu albarka su masu ƙoƙari su abin nan su cika saman farko saboda aka saman farko ku ta ƙoƙari ku cika shi amma dai wato ko an ce a cika shi a bi hanya mai kyau wajen cika shi a bakkauce ma hanya wajen shiga saman farko kowa kuma ya diba inda ya dace da shi ka dora kokari ka ije liman ko ka ije ladan don ka shiga tsawon ko kakka ya haka nan laifi na amma dai bi hanyar da za ka duka samu wannan ba ka da laifi wa ma min kada watin ahabba ila Allah babu wani taku wanda Allah ya hiso min kada watin bisa ga takun da yamshiha al'abdu ya silu biha safa ya silu biha safa takun da mutum yayi don ya kai ga sahu to babu takun da yi shi lada takon na mutum zai yi don ya kai ga sahu to wannan takon babu takon da yi shi lada takon na mutum zai yi don ya kai ga sahu babu takon da yi shi lada saboda haka in ka ga kusurwa gaba to yi kokari ka tattaka ka isa gare ta domin abin nan ka kai ga wannan sahun na gabanka wannan abu na wanda yake mai kyawu Allah ya taimake mu amma wanda ya san kwana gare shi kwana yake da ya shiga sau zai samu mutane kwana to ya tsaya a wata inda ya dace da shi a wannan hadisi rawahu abu dawuda wan nasa'i abu dawuda da nasa'i su suka rawaito wannan hadisin wa ibn habban da nasa'i da ibn habban wal bazzar da sanadin hasan da sanadi mai kyau wa an al-irbad ibn sariya radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli lalle annabi ya kasance yana addu'a ala safil awwali ga sahu na farko talatan ya nemi masa addu'a sau uku wa ala sani wahidatan ga nabi kuma addu'a guda yake na uku shi ko wannan marigayi na tsawo na uku ba shi marigayi na walam ya da uligai da hama don haka bai addu'a ga wani sahu wanda ba waɗanda na ɗaya da na biyu ba balwa da hundun nari sahu na uku ma da na hudu alkawarin wuta yi musu in damu alatta akwai in sun dawama akan tsayawa baya-baya in sun dawama ga tsayawa ba baya kullum ko sun taho da wurin ba su daga baya suka zama su to alkawarin wuta ya yi musu wa gadirawa abu dawud hakika abu dawud ya to la ya ya qaumun na an as awwal mutane ba su gushewa suna yin nesa da sahun harko hatta yau akhirahum Allah jannah Allah ya nisanta su ya tura su cikin wuta kun gani saboda haka kwatawa da wuri ya kokari ya samu tsawon harko in ma dai ciki ka samu in kuma waje kake ka tsawon harko dai kaka koma baya ka ce wallahi ina jin daɗin ina wagga to koma tsawon baya kana jin daɗin ina wannan rawahu an sayi wal hakim wa sahahu ko ina kun gani abin nan a da Masallacinmu mu na jima gidan taki na aka zo a taru to ta lalata salima mai sai ta nasiha ita nasiha ba a bari sai ta samu kwano ta kewaye ta yi kowa su da lala zai ka shiga an ka da nan wurin to yanzu kun ga sun koma gehen gina ko yanzu gehen gina su ga zama su duwara an ka yi kuna gani eh, a gama da ta wuce sai ka ce da wani gari sun ka taho mutane ga suna ana ta turin juna wai an gama abin da an gama hudu ba su dai wai dole sai sun zama su sai da shi nawa ya shigo masallaci mala'iku sun sai ba gari suna wani allahumma gafir lahu allahumma arhamu mala'iku sun yi isa gabari shi ɗaya ya ce na ni kawai amma isa gabari shi aikin maza shi ɗaya ya wani sai ga aikin tafiya ya ce wani ya shigo masallaci a ne ya tsaye bari in shi ne iya ba mala'iku su ne ya tsaye bari a gawa ta mai shi ɗaya ce na naka bari eh, in aikin maza kuma shedan da shiri kuma ya sa yawan ra'ayi cewa haka na ayi addini na in an kai ne magana ce ayi addini na ba sabo na ya ba bai yadda sabo na abin da ya duba yana ganin daidai na yake to duk wannan shirin shedan nan saboda haka sai an yi ta roƙo a yi ta addu'a ta neman tsari daga sharrin shaidan in kattar nan ya bullo maka can in kattar nan ya bullo maka nan haka dai to Allah kai muka roƙo dai bi asma'ikal husna wa sifatikal ulama alimna min hawa malam na alam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana zunuban mu baki daya ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada da kalafi. ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa ce jikunkunan gana mu Allah ka ƙara mana lahiya cikinsu rayukan gana mu Allah ka ƙara mana tsaronka game da su Allah ka ƙara mana tsaronka da rayukan gana mu ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin gari da sharrin garka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman kuma Allah ka ba mu ikon kwana nan wajen. darussan da mafi karanta Allah ka sa ka da mai aikin banza Allah ka shi ibadodin ka sa ka da mai aikin banza nan za mu kwana insha Allah